Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha shida, ashirin da da da biyar. Sai kuma ta yanar gizo a kan boahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalalla jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da da wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. ashirin shirin za a ji cewa har yanzu akwai ɗalibai hudu na makarantar bethel baptist na kaduna a hannun masu satar mutane inji kungiyar kiristoci ta najeriya ka asabar da ya wuce sai suka sake shida da ita metron to yanzu abin da ya rage a hannun yan bindiga yara ne guda hudu manoma albasa tawa na ƙara kinsa kan kungiyar da muhimmancin fatocin albasa. Jama'a sai mu ce lalle an zaɓi president da biro ba shi na ba ya ɗaya aka so aiki ake so. Hukumar matasan arewa na kiran daukar matakai ne don inganta tsaro da ci gaban yankin. Lallai lallai su haɗa kai domin haɗin kansu shine haɗin kanmu. Yau Laraba muna ɗauke da shirin ciwon ya mace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Za mu kammala da shirin jaridun jamhuriyar Kamaru. Farko a dakaci labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. a jiya talata fadar white house ta ce shugaban amurka joe biden ya yi taro ta yanar gizo da shugabannin kasashe mafiya karfan tattalin arziki a duniya domin tattaunawa akan muhimman batutuwa a afghanistan yayin da kasar mai fama da talauci take buƙatar taimakon jin kai bayan da amurka ta janye sojojinta kana taliban ta kwacin mulki sakatariyar jarida a fadar white house jen saki ta kwatanta kiran shugabannin kungiyar manyan kasashe ta g20 a jiya talata a matsayin wata dama kana muhimmiyar dama a kokarin yaki da ta'addanci da kuma yunkurin ba da taimakon jin kai wannan ne karin farko da aka gudanar da irin wannan taro tsakanin shugabannin kasashen duniyar tun bayan da amurka ta janye daga kasar a ƙarshen watan agusta haka zalika a makon da ya gabata manyan jama'an amurka sun je doha babban birnin katar a karin farko inda suka yi ganawar fuska da fuska da sabuwar gwamnatin taliban sai dai bangarorin ba su bayyana ko an cimma wata yarjejeniya ba ko da yake amurka tana ci gaba da nuna kin amincewanta da taliban a matsayin halartacciyar gwamnatin afghanistan a hali da ake ciki kuma a jiya talata white house ta taya gwamnatin iraki murna akan gudanar da zaɓe cikin lumana yayin da har yau ba a riga an tantance sakamakon zaɓen ba muna taya gwamnatin iraki murna ne saboda cika alkawari da ta yi na gudanar da zaɓe da wuri in ji sakatariyar jarida ta fadar white house jen saki tana faɗa wa manema labarai ta ce idan aka tabbatar da sakamakon zaɓen muna sa ran sabuwar majalisar za ta kafa sabuwar gwamnati da ta dace da buƙatar mutanen iraki jam'iyyar muktada al-sadar ta shugabannin addini ita ce ta fi samun yawan kuri'u a zaben majalisar dokokin iraki kamar yadda sakamakon falin da aka fitar a ranar litinin ya nuna shugaban masar abdul fatah al-sisi ya ce sabuwar dabarar kare hakkin bal'adama ta yanzu wani gagarumin al'amari ne a tarihin kasar amma 'yan jarida da masu fafutukar 'yancin bal'adama suna shakku ko wannan shirin zai kawo wani kwakwarin sauyi shirin na shekaru biyar da shugaban kasar ya sanar ya hada da alkawura ga harkokin siyasa da al'adu da kuma 'yancin jama'a da 'yancin mata da yara da 'yancin masu fama da nakasa da ma 'yancin ilimi da horaswa wannan dabarar na tabbatar da aniyar misira ta mutunta 'yancin bil'adama wanda alsisi ya faɗa a wurin wani buki da aka nuno kai tsaye a watan da ya gabata ya ƙara da cewa alƙahira tana marhabi da mabambantan ra'ayoyi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya talata jami'an sojan Amurka sun yi kashedi cewa matsin lamba da China ke yi babu kakkautawa a kan Taiwan ba komai bane illa kara yawan kurakurai kana zai kai ga wani yaki da ba a shirya yi ba. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon tana zargin beijing da kare tankiya a yankin tekun taiwan tana kashedi cewa wannan dabarun takalar ka iya karewa a kanta kasar china ta kara ƙaimi a kokarin tsoratarwa da kuma matsawa taiwan da sauran ƙawayenta da abokan ta lamba da kuma kara kaimi a ayyukan soji da take yi a yankin ruwan taiwan da tekun gabashin china da kuma ta kudancin china lamarin da muka yi imani cewa yana kawo rashin zaman lafiya kana yana kara hadarin fadawa cikin rikici in ji sakataren jarida na pentagon john kirby yana faɗa manema labarai kirby ya kara da cewa alkawarin da amurka ta yi wa taiwan yana nan daram Gwamnatin Cuba a jiya talata ta yi watsi da bukatar 'yan adawa ta gudanar da zanga-zanga a ranar 15 ga watan Nuwamba. Tana zargin Amurka na mara wa masu shiryawa baya, kana suna so su hambarar da gwamnati. Shawaran gudanar da zanga-zangar na zuwa ne bayan wata gagarumar zanga-zangar injinin gwamnati a ranar 11 ga watan Yuli a garuruwa hamsin a Cuba. masu canzara wannan aƙida da wakilansu na jama'a waɗanda suke da alaka da ƙungiyoyi masu tada ƙayar baya ko hukumomi da gwamnatin amurka take tallafawa suna da manufa ta zahiri suna son su sauya tsarin siyasar cuba gwamnati tana faɗa a wata sanarwa da ta kafe a shafin yanar gizo masu shiryawan suna son su gudanar da zanga-zanga a larduna shida a cikin goma sha biyar a ƙasar ta tsibiri na ƙalubalantar tashin hankali da kuma kira ga sauyi a ƙarshe a jiya talata shugaban ƙasar chile sebastian panera ya sanar da dokar ta ɓaci kane ya jibge sojoji a yankuna biyu na kudancin ƙasar inda aka samu gama tsakanin 'yan asalin mapuche da jama'an tsaro mutane na mapuche suna buƙatar a maido musu da ƙasar kakanninsu kana a basu 'yancin kai mun yanke shawarar sanya dokar ta bacin ne a larduna hudu a yankunan kudancin kasar guda biyu da suka hada da biyo biyo da araukaniya kana muka zuba sojoji domin su taimaka wa kwantar da tarzoma saboda tashin hankali da aka samu in ji fanera a wani jawabi da ya yi hamshakin attajirin shugaban kasar ya jawabi ga kasar akan ranar hutu mai tsarkakiya da ake tuna ranar da christopher columbus ya gano amurkawa a ban kasa duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya reshen Kaduna John Joseph Hayab ya ce har yanzu akwai dalibai hudu na makarantar Bethel Baptist da ke hannu masu satar mutane. Masu satar mutanen sun sako daliban da suka kai 120 in ban da ragowar nan. Ga rahoton Isa Lawal Ikara. Dama dai ɗaliban makarantar batel Baptist 120 da kuma ma'aikaciyar makarantar guda ɗaya ce 'yan bindiga suka sace a ranar biyar ga watan Yulin wannan shekara da muke ciki. inda daga bisani suka dinga sako ɗaliban da kaɗan-kaɗan kuma har zuwa yanzu akwai ɗalibai guda hudu a hannun 'yan bindigan da basu riga sun sako su ba in ji shugaban kungiyar kiristoci kan reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayab dukkan mutanen da suka doka dari ne da ishirin da daya to a hankali hankali dai mun ci gaba da tattaunawa ta wulin wakilci da muka yi da farko sun sake 28 sun sake kuma wasu 15 wasu 32 wasu dai sun dawo bisa ga rashin lafiya da wata damuwa ko kuma sun kubuta asabar da ya wuce sai suka sake shida da ita metron to yanzu abin da ya rage a hannun yan bindiga yara ne guda hudu kasancewar su a gurin kwanaki ne kusan tasa'in da biyu ko fiye da haka to kasan da cewa ba shi yiwuwa ba zai dawo da ciwo ba amma mun gode wa allah domin da yawa su bayan da sun dawo an kai su asibiti sun samu warkaswa sun dawo gida suna gida. To ko ina matsayin ɗalibai da kuma sauran al'ummar gari da ke hannun 'yan bindigan da ke daji ganin cewa gwamnati ta yanke hanyoyin sadarwa ballantana su tattauna manjo ya hayashin mai ritaya masani ne akan harkokin tsaro. Makoman waɗanda suke hannun 'yan bindiga bayan da gwamnati ta riga ta ikirarin cewa za ta far musu kuma har ta yanke kafofin sadarwa balle 'yan uwansu su ci gaba da tuntuɓa su ji ko makomansu ko su ce za su iya karɓa taɓo su shine kawai a ɗauka yanzu suna cikin wani hatsari ne wanda dai sai da gyaran ubangiji duk da dai cewa babu tabbas cewa kila za a iya cimma 'yan bindigan da har ma za a dau mataki a kansu ta irin wannan yanayi dalili ko shine in ba mu manta ba a can baya a jihar borno an taɓa yanke kafafen sadarwa da niyyar cewa in babu wannan sadarwar za a iya samun biyan bukata wanda yake kuma daga baya aka zo aka ɗage shekaru da dama har zuwa yanzu kuma ba a gama wannan yaki da ake da 'yan boko haram ba da yawan ɗaliban makarantar vatel baptist din da 'yan bindigan suka sace dai ba samu damar rubuta jarabawar kammala karatun sakandare ba kuma har yanzu mahukuntar makarantar ba su riga sun yanke hukuncin bude makarantar ba domin sun ce sai sun ɗauki matakai kamar dai yadda rabaran joseph john hayab ya tabbatar wa da muryar amurka muna sa bege za mu bude makarantar su nan ba da jimawa ba amma a namu tunani ba zai kyau mu bude makarantar nan ba sai mun tabbatar da wasu abubuwa muna sa zato kuma muna sa rai ba zai jima ba yan bindigan nan za su suke sauran hudu da sun rage domin su zo su ci gaba da shanin ilimin su kada mu manta wanda sun zama yan ajin karshe na wannan shekara ba su rubuta gwada neko ba ba su rubuta an waye ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Manoma albasa a jihar Tawa a jamhuriyar Nijar sun sake sabon yunkurin ƙara inganta jagorancinsu don bunƙasa harkar fataucin albasa. Ƙungiyar manoma albasa na daga ƙungiyoyi masu tagomashi Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya aiko mana rahota. An dai gudanar da taron a ɗakin shawara na 'yan kasuwa Shambar da Commerce ta birnin Tawa tare da halartar mataimakin magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa da kuma shugaban kungiya da ma zauren 'yan kasuwa na jihar Tawa. Kungiyoyin manoma albasa ɗin sun zaɓi Alhaji Nuhu Musa na kungiyar aminci ta manoma albasa ta tsarnawa a matsayin sabon shugaban kungiyar kuma ya yi ma masu halartar taron jawabi bayan an zaɓe sa da sauran sa kamar haka. Babban rana ta gare mu tunda abu na da ka daɗe muna jira yau Allah ya kawo mana shi mun yi biro guda tahiya duk in babu haɗin kai tahiya ta wadda ba ta yi don ko wani bangare ya ji daɗi wani bai jin daɗi. Yanzu yau Allah ya gwada mana mu haɗa kan mu kenan sai aiki da waɗanda sun ka jagoranci wanga abu har ya kai yau mun ka haɗu mun ka taru an kai biro sai mu ce mun gode musu jama'a sai mu ce lalle an zaɓi firizan da biro ba shi na ba ya ɗaya aka so aiki ake so kuma aiki wa ba mu ɗaya zami ne ba mu duka na zami aiki da a koma a zamna lalle ba shi muka so ba muna so yau an fo regional na tawa a ce yau mun yi ko ina tahiya tunda tawa muna da makami da yawa muna na an makami noma na muna da manoma kuma ana yi ana samu kenan matsaloli in mun ka girke kanmu ina jin jihar tawa kakin wani lokaci wata manda zaka an yi tahiya mai nisa. Daga bisani Alhaji Mustapha Kadiri Sarkin Abzin da aka zaba a matsayin sabon magatakardan kungiyar manoma albasa amfo ta jihar Tawa ya yi bayani irin wahalar da suka sha tun shekara ta dubu biyu zakkuwa yanzu domin su kawo wannan matsayi. Wanga da aka kafa abu ne wanda yake yaƙi ne na neman yadda albasa za ta ci gaba da muka kafa tun yau shekara ta dubu biyu. Shekara ta dubu biyu muka yi cooperative ta farko kamin mu yi federation mu yi union mu yi confederation har yau allah ubangiji sarkin sarauta ya sa mun zaka mun yi confederation ta biron region kenan sai mu ce ma allah mun yi godiya yanzu haka dai kungiyar manoma albasa din za ta shiga aiki ka'in da na'in a cikin wannan jiha tattawa da ke kasancewa gimishikin noman albasa da ma safararta zuwa sauran kasashen duniya daga wannan kasar ta jamhuriyar niger zuwa yammacin nahiyar afirka da ma tsakiyar afirka da kasashen turai da amurka haruna mamman bako na birnin gwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar muryar amurka ke sauraro a shirin hantsi daga abuja najeriya matasa a yankin arewa sun buƙaci ɗaukar muhimman matakan ceto yankin daga ƙalubalen koma baya su kuma masana sun ce hakan zai samu nasara ne kawai in an samu sauyin salo daga masu rike da madafun iko Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Ƙungiyar Arewa Youth Salvation Movement na cikin ƙungiyoyin matasa da ke rajin farfado da kima da martabar lardin Arewa ta hanyar lalubo hanyoyin magance ƙalubalen da ke addabar mutanen yankin. Lallai ne sai manyanmu irin su ibrahim badamasi babangida abdulsalamu abubakar da dai ire-irensu sai sun haɗa kansu sun samar da mafita wa arewacin najeriya a matsayinsu na jagorori na wannan yanki sannan shine muke ganin cewa za a samu wannan mafita lallai-lallai da su haɗa kai domin haɗin kansu shine haɗin kanmu in suka haɗa kai to shine za mu cimma nasarar wannan tafiya da muka ɗauko arewacin Najeriya ta dawo da kima da martaba da take da ita a baya. Kwabar Adamu ke kenan shugaban kungiyar Arewa Salvation Movement. To sai dai Alhaji Abdulsalam Abdulkarim Zaura jagoran gidauniyar ayyukan jin kan al'umma ta yaya Zaura kuma kwararre a fannin kimiyyar tsare-tsare da harkokin gudanarwa ya ce akwai bukatar masu rike da madafin iko su lakanci aiki da ilimin tsara al'amura domin su yi daidai da karuwar jama'ar ƙasa. Mutane suna karuwa ana ƙara expanding planning idan kai maganan population ko yawan al'umma za ka zauna ka yi tsari na gwamnati idan kana da jama'a misali yau a garin ka kana da mutane miliyan biyu sai ka yi projectin cewa nan da shekara biyar za ku koma miliyan biyu da rabi ko miliyan uku sai ku yi a faɗaɗa in harkan ilimi ne a faɗaɗa shi in ta ɓangaren lafiya ne a faɗaɗa shi a yi hasashen cewa za a zama miliyan biyu da rabi za a zama miliyan uku yadda zai wadaci kowa haka ake shi bature yake kira strategic planning shi yasa ake son idan za ka yi abu ka san shi 'yan siyasan mu su tsaya su san shi tun da su ne shugabanni magabata wanda suka amfani da wannan strategic planning ai sun yi abubuwa da dama wanda a lokacin ba lokacin aka yi amfani da su ba sai shekaru da suka zo gaba aka samu aka yi amfani da su kuma an ga amfanin su an kuma ga mahimmancin wannan planning da suka yi akan daina zuwa ne a daidai lokacin da manyan 'yan siyasa a jihar jigawa ke cewa suna bibiyar yadda zababbu da naɗaɗɗun masu rike da madafin iko a gwamnati a jihar ta jigawa ke sauki amanar da ke rataye a wuyansu. mu siyasa jigawa mu ba biya yin hayaniya irin yadda ake yin ta a wasu wuraren ba kuma duk abin da muke muna kallo muna hange muna gani inda ya kamata yi magana lokaci za ka ji mu wanda ya yi daidai muna gani wanda bai yi daidai ba muna gani akwai kuma lokaci wanda za mu mutu kamar buɗe littafi ne ka san da mutum ga sakamakonsa kuma ka ce wanda ya daidai me kake nufi ina nufin wanda yake kyautatawa jama'a sun sani wadda baya kyautata domin zababin ai kala-kala ne akwai 'yan majalisar tarayya akwai sanatoci akwai gwamnan jiha da mutanensa duk jama'a suna nazari kuma suna ganin abin da yake gudana jama'a kuma suna gani abin da ake a kasan ai akan shawarwarin da ake bayarwa na kyautata musu tun da ka ce littafi ne na hisabi idan zaɓe ya zo ya kake hasashen littafin idan an buɗe shi akwai wakilan da ba sa yi daidai kuma na tabbatar jama'a za su gyare-gyare a kansu wasu kuma sun tafi koyi wayewayen ma ba sa yi Alhaji Bala Safiyan Jahun kenan guda cikin matasan dattawan 'yan siyasa a jihar Jigawa, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaishe ka Mahmud da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni. Ga shirinmu na gaba. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barka mu da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashin hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu yau shirin ya karbi bakoncin farfesa rabi'a salihu sa'id ta fannin kimiyya a jami'ar bayero da ke kano a najeriya wacce ta ci gajiyar tallafin wata kungiyar amurka mai zaman kanta crdf global wacce take yunkurin ganin cewa ana damawa da mata a fannin ilimin kimiyya da kuma malama asma'u muktar aliyu ma'aikaciyar kamfanin microsoft mai kirkirar manhajojin kwamfuta wato software engineer Maudu'inmu a yau shine mata da ilimin kimiyya. Ai sauraro lafiya. asma'u zan so ki faɗa mana ra'ayinki a game da ranar yara mata ta duniya 11 ga watan oktoba na kowace shekara rana ce mai mahimmanci da aka nuna ayyukan da mata ke yi masu dama ƙananan yara mata za su iya ganin mata suna yin abubuwan da ba su taɓa tunanin za su iya yi ba zai kuma sa su su ji su ma suna so su shiga irin wannan ayyukan To wannan tambayar take ta farfesa. A ƙarshen makon da ya gabata nan ne kuka gudanar da wani taro da ya shafi mata a fannin kimiyya. Ko za ki mana bayani a game da wannan taro da mahimmancinsa? Taron da muka yi a makon da ya gabata a yanar gizo mun yi shi ne da tallafin CRDF Global tare da karin tallafi daga gwamnatin Canada wato Canada Global Affairs ina daga cikin mata goma da aka zaba don mu gudanar da irin wannan taron a wuraren da muke da zama to ni kuma na zaɓi in yi shi a jami'ar da nake koyarwa bayero university da kuma al'ummar da suke a kano da dai kuma sauran wurare na najeriya mu uku aka zaɓa a afirka ni daga najeriya da wasu biyu daga afirka ta kudu da kuma ɗayan daga kenya Malama Asma'u zan so ki faɗa mana ra'ayinki game da irin ƙalubale da mata suke fuskanta a wannan fanni na kimiyya. Mata dai gaskiya suna fuskanta fuskantar kalubale iri-iri a wannan aikin namu shi yasa ba a fiye ganin mata suna ɗaukan darussan da zai sa su a hanya aikin kimiyya da fasaha ba in sun girma wasu daga cikin irin kalubalen da mata ke fuskanta shine rashin adalci a wajen aiki so da yawa akan fifita maganar maza fiye da mata a wajen aiki shi yasa matan sukan ji kamar maganar su bata da amfani ko muhimmanci kuma sai ku ga akan biya maza fiye da yadda ake biyan mata bayan sun yi aiki ɗaya to kaga irin wannan abubuwan zai sa mata su ji ba sa so su shiga irin wannan fields din saboda za su ga kamar ba za musu adalci ba kuma kowa yana son a mai adalci a duk inda ya je wani kalubalen da mata ke fuskanta kuma shine mata masu yara sukan samu matsala wajen dawowa aiki bayan haihuwa sai su ga to ai ba ma amfanin komawa tun da daman ba adalci ake musu ba kuma sai su ga gwara su wani aikin wajen da ba maza da yawa kuma wajen aikin sai a ce ba za a iya zuwa da yara ba mata da yawa ba za su so su bar 'ya'yansu a gida ba su ce sun tafi aikin tun safe har dare ba za su ga 'ya'yansu ba amma idan da a ce wajen aikin za su wajen da mata za su iya zuwa da yaransu su ajiye su su yi aiki suna zuwa suna du duba su mata da yawa ba su ji nauyin shiga irin waɗannan ayyukan ba. To farfesa wasu suna ganin cewa mata ba su fiye karatun ilimin kimiyya ba saɓanin fannin likita. A ra'ayinki menene dalilin da yake janyo hakan kuma yaya za a shawo kan wannan ƙalubale Da ni dai a shekarun baya ya kasance abu ne mai wuya amma yanzu ana samun ƙarin kyakkyawan canji a sanadiyar mata da suka yi karatu a wannan fanni. Misali a lokacin da mu muka gama a 1995 mu 21 ne a ajin a lokacin amma mata mu hudu ne kawai kuma mu biyu ne kawai kuma daga arewa amma a yanzu dai gaskiya mun duba mun ga menene ne abubuwan da suke sa ake samun mata ba sa shiga wannan fanni ni eh, daga ciki ne kawai zan faɗa saboda suna da yawa yawanci dai mata suna tsoron lissafi wato bangaren da ake cewa mathematics kuma menene dalilin da yasa suke wannan tsoron yawanci ba su samun malamai mata wanda su ne suke koyar da su su kuma yawanci mazan da suke koyarwa kuma suna da tsauri yadda yake firgita matan banda karatun likita yawanci karatun likita din lissafin dama a bangaren da suke yi baya kaiwa irin na wancan din na bangaren kimiyya da fasaha fasaha kamar wato abin da nake nufi kamar physics mathematics da kuma engineering kuma a lokaci kalilan ne suke yin wannan maths sai dai kuma kamar fannin su statistics shine wanda suka fi mai da karfi a kai kuma yawanci abin da ake yin lissafin za a yi shi ne a kan ya lissafin da shi likita yake bukata bisa za ki ga da yawa akwai samun karuwar su da wuri fiye da irin bangaren su lissafin ko physics ko kuma engineering amma yanzu a hankali abubuwan suna yaruwa malama asma'u an fara ganin mahimmancin mata kamar microsoft inda nake aiki yanzu kullum ina ganin mata wanda suka girme ni suna kokari fiye da yadda ake tunanin mata irin wannan aikin ke yi da ban samu aiki a wajen nan ba ni ma zan ga kamar mata da ke da ilimi da himmar aikin ba su da yawa amma gaskiyan ba haka ba ne akwai mata da yawa da ke yi amma kuma mu al'ummar mu bata encouraging mata su rinka irin ayyukan nan ba saboda za a ce musu aiki me yasa ba za ki je ki aure ba ya kamata ki je ki raising ƴaƴa ne kuma za a iya yin duka irin wannan ayyukan ba zai hana mace ta yi aure ba ko kuma ta haihu to farfesa me za a iya yi domin a kai gaci taken a wannan shekarar shine building network among women to share best practices and experience working in nuclear security and non-proliferation kamar gina zumunta tsakanin mata da ba da shawarwari na gari daga cikin abin da suka fahimta wajen aiki a fannin tabbatar da hana faruwar hadarurruka a wajen aikin nukiliya kuma wannan din shine abin da muka yi ɗaya daga cikin ayyukan da za mu yi din shine wannan faɗakarwa din da muka yi ranar asabar akwai wasu abubuwan kuma da za mu yi kamar uh, koyar da mata wajen su ishirin wanda masu aiki a cikin jami'ar bayero wanda su ma idan suka fahimci abin da ake ciki su kuma za su iya yadawa ko su ma su koyar da uh, wasu wanda ake cewa step down training kuma bayan nan saboda mu samun mutane da yawa su fahimci abubuwan a hankali dai za mu fara da gidan rediyo uk fm za mu gudanar da abin da ake token nuclear series kuma za mu yi bayanai wajen dai guda uku daga nan kuma muna tunanin cewa za a ci gaba da mun samu sarari malama asma'u wasu irin damar damarmaki mata za su iya samu idan suka ji suka yi nazarin ilimin kimiyya al'ummar mu ce gaskiya take sa mata suke ganin kamar ba za su iya ba kamar ni dai a gidanmu ba a taba ce min ba zan iya irin wannan aiki ba na girma ina son kwamfuta computer kuma aka dinga encouraging dina har na zo inda nake yanzu na samu aiki a babban kamfani kamar Microsoft. Akwai dama da yawa kuma da mata za su iya samu a fannin kimiyya da fasaha. Mata za su iya zama computer engineers ko software engineers kamar ni ko su zama product designers ko product managers. In kana aikin kimiyya da fasaha kai ba lallai sai ka zama wai computer engineer ba. Farfesa gareki ki, ke kyakkyawan misali ce. To amma sai dai wasu suna ganin ganin mata suna gujewa nazarin ilimin kimiyya ta yaya za a shawo kan wannan matsalar daga cikin abubuwan shine mu mata da muka karanci wannan fannin mun tsaya muna wayar da kawunan wasu kuma zuba role modeling idan sun gan mu mun yi to ai ba kai biyu ne da mu ba da haka su ma za su iya yi to wannan ya sa mata yanzu suna mai da hankali su ma suna shiga wannan fanni amma dai da sauran rina a kabari za mu ci gaba da faɗakarwa da kuma na jawo hankalinsu akwai wasu abubuwan daban kuma banda wanda na faɗa ɗan na na math anxiety wato safi yana ba su tsoro amma shi kansa lecture ne mai zaman kansa ina gudanar da irin wannan lekcocin a wurare kan makarantu na secondary a Kano. Malama Asma'u. Kowace yarinya tana son ita ma ta kalla TV ta ga mace irin ta tana yin abun da bata taba tunani ba ta ji kai in ita ma wannan za ta iya to ai ma zan iya ita ma ta yi aiki ta yi karatu da kyau ta samu aiki ita ma ta yi motivating ta inspiring wasu ƙananan yaran. Tony sauraro Duka-duka abin da shirin ciwon ya mace na wannan mako ya kunsa kenan. Amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe, za mu sake dawowa da wani sabon shirin ciwon ya mace. Yanzu a madadin bakin namu farfesa Rabi'a Salihu Sa'id da Asma'u Muktar Aliyu da kuma dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. Amen. Awal Garba kawo mana shirin jaridun jamhuriyar Kamaru. shirin garin namu na wannan makon ne da jaridar misahil ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru da ita kuma ta ce waɗansu masu bayar da shawarwari guda goma sha uku a hukumar zaɓe mai zaman kanta elekam a kasar jamhuriyar kamaru wasu cancanta da a basu waɗannan gulaben ayyukan ba. jaridar esenyen kuma cewa ta yi kisan da 'yan tsagerun masu tayar da kayan baya suka yi wa zaratan sojojin kasar jamhuriyar kamar na biyar allura za ta iya tono garma domin gwamnatin kasar ta ce ba za ta bari a ci gaba da cimma sojojinta mutunci ba ba gara babu dalili kuma dole ne sai ta yi ramuwar gayya ga waɗanda suka yi wannan aika-aikar jaridar mutasiyon kuma ta ce akwai zulumi kan aikin da ake yi na sabon stadium ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru wanda yake a birnin yawunde filin wasan da za a buɗe kallabin wasan ƙwallon ƙafa da za a yi na zakarun nahiyar afirka wanda ƙasar kamaru ita ce za ta karɓi bakuncin a shekarar 2022 na baɗi hakan da ya biyo bayan yadda kwamitin sanya idanu na hukumar kwallon kafa na kaf waɗanda suka iso ƙasar ta jamhuriyar kamaru haɗi da shugaban hukuma ganin cewar watakila ba za a iya kammala wannan aikin ba sai dai sun yi alkawarin za su sake dawowa nan da watanni biyu masu zuwa domin ganin cewar ko za a tabbatar da wannan filin wasan kwallon kafan ko kuma ba za a tabbata ba sai kuma jaridan mount professional ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ta bankalo mana yadda hukumar hukumar lafiya ta kasar kamaru da zai ta fara wani aiki tukuru na ganin cewa bangaren masu kula da cutar covid-19 ko coronavirus a faɗin ƙasa da ma yadda aka ba waɗansu kamfanin nika maƙudan kuɗaɗe domin sayo kayayyaki daga ƙasashen ƙetare har yanzu dai ana kwangabakon baya wajen sanin alƙiblan waɗannan kamfanin nika da kuma waɗanda suka ba su wannan maƙudan kuɗaɗen na yakar cutar covid-19 a ƙasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shayin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar eco news an da ita kuma ta ta mana cewar an sake samun sabbin mutane guda goma sha hudu waɗanda suka kamu da cutar nan ta coronavirus a tsakanin manyan biranen ƙasar guda biyu duwane da da na jinjin sai dai shugabannin riƙon kwarya muhammad awul garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman. Sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aiki ma Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni na sura da malika da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.